Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sauka a Hiroshima na kasar Japan a jiya Asabar don shiga taron kasashe bakwai mafi karfin demokuraɗiyya a duniya. wannan ne dogon tattaki ko balaguro da ya ketare tun fara mamayar ukraine da rasha ta yi a watan fabrairun bara zelensky ya gamu da firaministan birtaniya rishi sunak wanda ya masa gaisuwa ta karba hannu biyu da taba bayansa yana mai cewa murna da ganinka ka samu nasara zelensky da sunak sun zauna suna fuskantar juna su ko masu daukar hoto ke wawalniya yayin da bayan yar tattaunawa shugabannin suka shiga taron sirri tattaunawa ta hulɗar ƙasashe ta ci gaba a waje da taron ƙasashen bakwai inda shugaban na ukraine ya gana da firaministan india narendra modi firaministan modi ya yi alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa wajen tallafawa ukraine modi da ke wakiltar ƙasar da take da tsohuwar hulɗa da rasha ya ce baya ɗaukar mamayar ukraine a matsayin wani lamari na tattalin arziki ko siyasa amma lamarin ya shafi taimakawa rayuwar 'yan adam ne da jin kai Modi na shirin karɓar bakuncin ƙasashe ashirin mafi karfin tattalin arziki a duniya a birnin New Delhi a wani lokaci a ƙarshen shekarar bana. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Asabar ya nemi haɗin kan wasu ƙasashen shiya don ɗaukar matakai kan ƙasar Sin a kan zarar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin demokuraɗiyya yayin da yake tunkarar kare Amurka daga tasgaro. A fatar hana samun sakamako da zai kawo matsala a tattalin arzikin duniya da hakan ka iya zama ribar gajiyar arziki ko gobarar titi ga Sin Biden ya buɗe ranarsa ta uku a wajen taron da bayanai kan yadda za a ɗaga mikidarin cin bashin tarayya. Hakanan, shugaban ajiya Asabar ya yi yunkurin kalubalantar ɗaukin sin ga ƙasashen yankin India da Pacific. Da hakan ya haɗa da ƙasashen na hudu da Amurka ke da yarjejeniya da su da suka haɗa da Australia, Japan da India. Taron ƙasashen hudu da ake kira Quad tun farko an shirya gudanar da shi ne a birnin Sydney na ƙasar Australia a makon gobe. amma sai aka ɗage don 'yan tarukan gefen taron kungiyar ƙasashen demokuraɗiyya bakwai kazalika don shugaba biden ya dawo birnin washington a farkon yau dinnan lahadi don fatar cimma matsaya na ƙara ma'aunin cin bashi don kaucewa kasa iya ɗaukar nauyin lamuran gwamnati idan an samu ƙarancin kuɗi Shugaban sojan Sudan Janar Abdul Fattah Burhan ya kori mataimakinsa da ya juye zuwa abokin adawa Hameti Hamdan Daglo yayin da magoya bayan bangarorin biyu ke ci gaba da barin wuta a birnin Khartoum da yankin Darfur. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ankarar da cewa ana samun ƙarin buƙatar kayan agaji inda jagoran jin kai na majalisar Martin Griffith ya ware dala miliyan 22 don agajin gaggawa ga al'ummar Sudan da ke guduwa don kaucewa fitinar. Hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce fiye da mutum miliyan ɗaya sun rasa matsuguni a sanadiyar faɗan neman mallakar madafun iko tsakanin Burhan da Daglo. Ɗaruruwan mutane sun rasa ransu a faɗan da ke ci gaba da rincaɓewa fiye da wata ɗaya kenan da ya wuce. A ranar Juma'a gano sun ba da labarin musarota a Khartoum da yankin Darfur mai hatsari inda hatta fararen hula masu makamai suka shiga faɗan da hakan ke kawo barazanar bunƙasar ƙiyayyar ƙabilanci. kamar yadda mazauna suka bayyana dakarun ko ta kwana a tsakiyar darfur na kokarin fatattakar sojin burhan daga yalkwatar rundunar a babban birnin yankin zalinge Sashen shari'a na kasar Iran ya bayyana zartar da hukuncin kisa ga madugun wani gungun masu safarar matan kasar zuwa kasashen makwabta don yin karuwanci. Kafar labarun sashen shari'a na Iran mai suna Mizan ya ce mutumin mai suna Sharus Shaknori da aka fi sani da Alex ne shugaban masu tafiya da mata da ƙananan 'yan mata zuwa wasu kasashe a yankin. Mizan ya ba da labarin zartar da hukuncin kisan kan Saknori da safiyar jiya Asabar don samunsa da laifin safarar mata dan karuwanci. Kafar labarun Iran ta ba da rahoton cewa an cafke Alex a shekara ta 2020 a kasar Malaysia da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. An yanke wa Shaknuri hukuncin kisa 2021 kan laifin fasadi a doron ƙasa da Iran ke amfani da shi wajen zayyana tarin laifuka da suka haɗa da rashin ɗa'a ko fitsara. Kasar Italiya ta samu ta yin tallafi daga kasashen duniya kan mafi munin ambaliyar ruwa da ta fuskanta a cikin karni da hakan yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha hudu da kuma barin dubban mutane cikin ragaita a gidajensu da ruwa yiwa kofar rago da kuma cibiyan kwashe jama'a zuwa tudun nasira A yayin da wasu suka fara yasar ruwan biyo bayan gagaruman ruwan sama a farkon makon nan akwai 'yan sabbin ƙaurarwa daga matsugunai a ranar Alhamis. inda hukumomi suka tsawaita wa'adin gargadin hatsari mai tunkarowa a wasu yankunan emilia romagna inda kusan duzin biyu na koguna suka tumbatsa. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Mahmud na shirya kuma zan gabatar. Kasuwa a kai miki dole. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dabbobi wacce tana daga cikin manyan kasuwannin dabbobi a Nijar kuma ta shahara wajen fitar da dabbobi Afirka ta yamma da kuma Afirka ta arewa ko Maghreb. Da farko na zanta da shugaban dillallan kananan dabbobi na kasuwar. Ni sunana Muhammad amma wanda aka fi sani dai soda. To yanzu nan ana sayar da daga bunsuru akuya tunkiya rago ni saniya shaki. To yanzu dai gaskiya farashin su ya dan tashi. Inda yanzu dan bunsuru in kamar yanka za kai na bukata daga ashirin abin da ya sama. Akuya tana talatin arba'in hamsin har sittin. Tunkiya ita kuma tana daga hamsin sittin tamanin har ɗari. Rago shi kuma yana daga hamsin sattin har zuwa ɗari har ɗari da hamsin har ɗari biyu tunda shekaran jiya ma an sai da na ɗari uku rago kamar yanzu wa'annan ragunan za su yi nawa eh to ga su ne yanzu kaga dai wannan wanda muke tsaye gaban shi yana yin tamanin ga gudanar mai bakin yana yin dari da goma su kuma awakai za su yi kamar nawa su kuma awaki akuya kuma suna ta tara girman ta koshin akwai wadda za ta ashirin akwai mai yin arba'in hamsin saba'in har tamanin akuya tana yi tabbataccen zance har jikka tamanin tana yi ya ciniki yana tafiya ciniki a ciniki alhamdulillah gaskiya ana da doka lalle ba a doka kama abu cikin kashi ɗari dai kama ana doka kashi arba'in yanzu dai kan lokaci ya kara ragewa tunda yanzu lokaci na kara ragewa nan sauran sati uku sauran sati to gaskiya bisa za ta hauhawa tunda fisibila bana rani adda kwai ba kama bara bane da adda kwai da mana dabbobi nawa kuke sai da a wuni yanzu to yanzu kama ga abin da ake sai da akwatamci bisa da ta kai ɗari biyar kanana tsakanin akuya rago tunkiya to kuma mutanen gari masu bukata kama ana hudda kamar ɗari biyu ko ɗari uku su ma cikin su a can baya al'umma sun sha fama da rashin kuɗi yanzu fa to shi rashin kuɗi wanga ai ya zan hadarin dare gama duniya abu ne wanda yake wani na da wani baya da wani na da daidai karhin shi wani fisibila sai ma an bashi ne kenan amma duk da haka gaskiya mutane suna kokari kowa daidai karhin shi yake zawa ya yi a can baya an sha ganin ana zawa a kwashi wa'annan dabbobin zuwa kasashen ketare irin su najeriya da algeria da libya shin har yanzu ana wannan sana'ar ta kai dabbobi wannan kasashen karamar bisa gaskiya an ta daga nan jado ne take ko cibarar sai kamar wajen jakkai wa'annan nan su ana sai ana yin wajen nigeria da su tunda wasu zuwa yan kurmi ma muke ce musu haka ga hausa mu suna sayan mayan bunsirra mayan awaki ko zayen raguna wanda rani gare su maya masu rani yan kurmi da muke cewa wasu suna fitowa har daga nigeria to wasu kuma mutanen kwanni ne yan niger ne kamar na kwanni wasu na iyakan nigeria to kawai dada sai mu musu doka kawai yan nigeria amma su duka yan niger ne ya farashi yake da sauran dabbobi kamar shanu da awakai da kuma rakuma eh to kowane ai da farashi farashin shi tun da shanu ma yanzu daga shiga hamsin maraki tamanin ɗari har ɗari hudu har ɗari biyar duka ana samu raƙumma shi su ma ana samu daga ƙarami na hamsin ɗari ɗari biyu har ɗari shida raƙumi yana yi kamar mota nawa take zuwa ƙasashen ƙetare daga wannan kasuwar na dabbobi to lokacin dai da motocin ke fita da bisashe mhm. ana samun motar da ta kai biyar zuwa shidda masu fita eh. to yanzu da yake ba a yin wajen gusukin na wajen nigeria eh. da sai dai abin da aka loda cibarar katankin nan ko jado eh. su ma ba su wuce yanzu mota daya zuwa biyu sun yawa uku to ga bakin abin da yake fita to amma masu shigowa yanzu daga yan dazukan ga inda aka kai kasin ne su amatantal su aniyar da su a darbisa a ini radda suke zauwa yanzu kama a ci a balan ma alhamis a wuce juma a ci a darbisa ana samun a kori kuda kamar takwas suna shigowa to akwai 'yan takukusu kuma akwai 'yan takuku su kuma da 'yan tani su kuma suna kai kamar a kori kura biyu ko uku masu shigowa ita wannan kasuwar kullum ne take ci ko kuwa akwai lokacin da take hada hada a ita kullum ne duk sahiya allah tana ci da lokuta gare ta kamar cikin kwanukan sallar azumi ana ta ciwa ciwa to dada ita sallar ne ita ce gaba ɗaya daɗa eh amma ita duk sahiya ne take ci ba sati sati ba ga kuma shugaban da lallan sai da raƙuma na kasuwar da farko za a gabatar da suna eh, sai bashewa farashin raƙuma a raƙumi akwai na shika ɗari akwai na ɗari da ashirin akwai na ɗari da hamsin kayan kai ma har na ɗari fudu a da babba ya san raƙumi haka suke kamar raƙumi nawa yake shigowa a cikin wannan kasuwa a hal yanzu ragun bidi abin da shuwa ya kai ɗari da wani abu ko ɗari da hamsin haka ko da talatin. Ya farashin sa yake a can baya da yanzu? A farashin shi na baya da na yanzu ba dai ba ne. Can da baya ma akwai kasan kumi ma rubo ne ko ne ma da irin nashi. Sai ka shigo da raƙumin ka katu. Wani sai zo ɗan ƙarami nashi. Sai ce abin da na kai ɗari da ɗari biyu. Na wani ɗari ne sai ce sai ya ɗari biyu. Kaga ai ba dai ba ne kenan. to kaji abin da ya sa kenan kamar raƙumi nawa kake sai da a rana a rana in aka gudu aka gudu gare ga yanzu cikin kasuwa ba an sai da guda hudu ko biyar ko shida haka shin ana kai raƙuma kasashen ƙetare ana kaiwa alije kware ku hai gobe suna ce ma wanda kaga ya kai ɗari da wani abu ɗari biyar da wani abu alije ake kai shi ana sai da shi. shi wancan rakumin da nake gani zai kai kamar nawa. kamar wancan ya yi ɗari yanzu rakuma sai a ce ba su da tsada ma ba kamar da ba tun da da kamar lokacin da libi ke doka da nigeria da alije sun fi tsada yanzu dai kamar masu kaiwa alije wanda ke saye nan su sara ne suka alije su mai da komo to kuma da lokacin nan ana kaiwa nigeria kamar lagos to duk ana doka ana kaiwa to yanzu abin da yasa kaga ba su kudi haka nan yanzu ba ba me ba su fita haka yanzu banda kasar gare guda da nan ga maka aljanga ita wannan kaso kiran ta shahara wajen kai bisa shi kasashen ketare kware kware kware tun ba yau ba da mutanen Lagos ma da Najeriya dinnan suke zuwa suna shan bisa shi yanzu inda da ni da a ce mun tai agades mu so bisa shi kuma sai kana nan ma kana zama sai a aiko maka a ce ana son bisa kaza ana son ragumi kaza kan mutum yanzu sai ka iske ka tara mishi kamar ragumi nawa ake fitarwa a zuwa Nigeria kamar a zuwa Nigeria suna kai ragumi ashirin ko talatin ko hafi ma in abin kasuwa ta yi kasuwa. Kuma na yi kici da wani da ya zo daga garin da magaram domin sayan dabbobi to malam za ka ga mana sunanka sunana malam ahmad to malam ahmad ga ka ka zo kasuwar sai da bisashe kuma ka zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da hadar wannan kasuwa za mu so mu san daga ina kake ko me ka zo yi na eh ni dai daga zandar rike da magaram can ne nike zaune ina zuwa nan ina sayan bisashe saboda in samu kai su a can Nigeria duk lokacin kamar Allah ya ta matsu haka nake kamar ya yanayin kasuwanci yake da tsakanin Nigeria da nan Niger bisa ka abin da ya shafi bisashe da kake zuwa nan garin a wannan kasuwar kana sayan bisashen nan. Eh yanayin sai dai mutu alhamdulillah saboda gaskiya a yanda ake samun sunan suna da sauki kamar ka samu a nan suna da sauki da kai su Najeriya ka saida saboda in ka ce kamar daga Najeriya za ka kawo yana da dan wannan sosai daga nan dai muke samun su da sauki mu kai Najeriya bisa nawa ce kai kake saye a nan kana kaiwa a can Najeriya eh wannan duka kuma yana taya da lokacin da kamar busashe suke da sada ko arha a lokacin da suke da sada gaskiya ina iya doka mota guda in tare ta amma lokacin da kamar suke da arha ina samun in tai mota hudu ko uku wanda ina in doke su daga nan in kai su Najeriya kamar a in ka doka shekara da ta wuce lalle busashe sun yi tsada sosai ban samu ba na ta da bisa diyawa yanzu dai a yanzu ne dai muke kama za mu diba mu gani kamar mu dai da bisa eh, mota uku haka shin dama ka saba zuwa sayan bisashe a nan ne ko wannan ne karo na farko da ka sai bisashe domin ka kai su Nigeria a na saba dama wannan sana'a ita ce ta wadda nake daga nan in zo a gada zina in doki bisashe in kai da su can Nigeria na saba dama sana'a ta ce wani ya bambancin tsadar bisashe tsakanin nan da nan ganin cewa na daga nan kake kwasar su kana kai su can Nigeria domin ka yi hada hadar kasuwanci a can gaskiya duk yanda suke da tsada ana fita tunda yau bisa an ka same ta nan a kimanin shiga talatin in ka je can najeriya kana iya sai da ta shika hamsin ko kuma hamsin da wani abu ba a nigeria a wani jihohi kake kai wa'annan busashen eh a nigeria ina zuwa kano ina zuwa katsina wani bi ina zuwa kaduna a yanzu da yake yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin kano da kaduna gaskiya ina sayawa kano ne iya kano ne nake sayawa in sai da su eh, irin dabbobi ne kake sai kana kaiwa nigeria a can eh ina saye dai yanda wanda dai nake yawan sai ina saye eh, raguna ta ma kai da awaki su ne da nake yawan siye inda sun fi yawan shiga ne shi ma wannan mazaunin garin agadas ne ya zo sayan dabbar da za a layya da ita to kai malam gashi a kasuwa za ka gabatar mana da sunanka na na agali to malam agali gashi kana cikin kasuwar sai da busashe za mu so mu san me ka zo yi a cikin wannan kasuwar busashe na zo sai inda an kiwata kwana biyu kamin layya sun dauki kiwo to kuma ban samu ba eh, sun yi tsada busa bara dai kasu sun tsayawanta akwai busashe da yawa amma suna da tsada tsada kamar yaya suna da tsada kwarai bisa bara kuma akwai su da yawa busashe bana bara babu ma busashe da yawa amma bana akwai busashe da yawa tun yanzu ma tun lokacin laye bata iso ba ma sai laye ta kusa sai in sai in kiwata kamin laye ta zo sun ɗauki kiwo haka nake daman duk shekara. to yanzu ka saye busashen koko har yanzu kana cikin nema ne. a ban sai ba har yanzu ina cikin nema barawar haka na saye busata kamar ta shika hamsin na kiwata amma bana ina riƙe da hamsin din ma ban samu ba sun yi tsada kwarai ina cikin lalaban Allah ra'ayi eh, akwai busashe da yawa akwai su sai dai tsada gare su. me ka zo yi tumkiya rago ko kuwa awakai da rago da tumkiya duk wanda aka samu ana sai a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka ni hamid mahmud da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya shirin BOA hausa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Jama'a barkanmu da safiya da wannan sa'a mun gode ma Allah domin muna cikin masu rai. Ni ne Pastor Ishaku Hamisu daga Ecclesiar Seventh Day Adventist Church a Mr. Ali. a Jos Plateau. Da wannan safiya muna son mu gargadar da juna bisa ga iko da Allah ya sa muna cikin masu rai. A cikin littafin mai wa'azi Sura daya aya tara ya ce ko akwai wani abun da da ba shi ko akwai wani abun da ke sabo ne goma ya ce gama abun da ke yanzu da akwai. Jama'a mun gode ma Allah domin yau muna cikin masu rai Allah ne yake da yau. ba mu san menene ke akwai a yau ba amma a wajen Allah ba abun da ke sabo a gare shi addu'ar mu da fatan mu da shike mun iya samun muna numfashi da wannan safiya ina son kai mai sauraro ka doki zuciyarka da tunaninka ka mika ma Allah ka bar Allah kuma ya doki jagorancin rayuwanka domin daga bisani ka more albarkun da yake da shi domin rayuwanka yau shugabanin addini ya kamata mu yi iyakar ruwa da saki mu fahimtar da al'umma lokaci ya kai da kowa ya kamata ya sani cewa abin da kake yi a wannan duniya bai sabafa domin in ba zai cece ka ranar tashin gobe kiyama ba domin haka mu yi kokari mu guje ma irin waɗannan masifu da wani zai zo ya cusa mana ra'ayi domin cimma burinsa a nan ko shi da yake kawo wannan masifar in ka duba yayansa ba su nan amma ya zo tayar maka da hankali mai yiwa yan uwansa wurin su ba su nan kusa ya doke su ya kai wani wuri sa'ana naka zuriyar ne an zo an kashe to wani riba ka samu to me haka na ba da shawara ma al'umma gaba daya mu yi kokari wuraren da ya kamata a tada hankali kada ka je wurin na ba da gaskiya idan mai sauraro mun bar ma Allah komai to na ba da gaskiya za mu samu albarka ubangijin Allah shi dauki jagoranci shi kuma ba mu hikima ilin da za mu mori rayuwar yau Allah ya taimake mu. adalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa maraɗi na jamhuriyar Nijar don jin irin ƙoƙarin da hukumomin lafiya a ƙasar ke yi don wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin rigakafi. Har yanzu dai kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afrika, na fuskantar matsalar rashin ba da haɗin kan al'umma wajen ba wa yara rigakafi wanda hakan ke mai da hannun agogo baya wajen yaƙi da cututtuka. Domin shawo kan wannan matsala hukumomi musamman na lafiya a ƙasar Nijar sun gudanar da taro don wayar da kan jama'a kan mahimmancin rigakafi don yaƙi da kuma kare yaɗuwar cututtuka. Sha'aibu Begu shine shugaban wannan tafiya a Maraɗi ya yi bayani kan makasudin taron a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Waye kai ba da labari da kawo goyon baya bisa kan shaushawa. Mun kira mutum sun kai goma tara masu iko ne na zamani na yanzu masu ikon galgajiya? 'yan hula masu unguyoyi? masu aikin likita da da sauransu da samari da mata da 'yan mata ba wanda ba mu kira ba saboda mu kira su saboda su ne ke kusan jama'a su ne ke magana ana saurare ko muna zato duk abin da za a haɗi da abin da za a gudu yanzu na majigi da sauransu in su ya shiga kanunsu in sun koma za su kama mamu su waye mama jama'a kai kuma kamar yadda kujina haɗi wajen harkar shaushawa niger maraɗi wallahi mu da kutal akwai gundumomi kamar tasawa da maraɗi gari da madarun da gidan da kwarar da barmu nan kataka ake yi wajen haraka shaushawa to da haka nan ne kira kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa na awa ya kai kamar da ake cewa ai shaushawa rigakafi ne kuma an ce rigakafi ya yi magani ko menene mahimmancin rigakafi ga ra'ayoyin wasu iyaye a tasawa da ke jihar maradi To ni ne Usaini Isa a nan kasawa. Shaushawa da ake mayara abu ce mai mahimmanci a wannan lokaci. Duk wanda ya imani ga Allah kawai kan ma ya duba wani abu ya ba da yaran sha'amai. Saboda akwai cututtuka da dama wanda in aka ma yara musamman rigakahi eh, Allah ne ke yi amma kuma rigakafin na amfani a jikinsu sabanin wanda ba a ma ba. Suna na Zainabu. Eh to gaskiya shaushawa da rigakahi da wanda ake mayara abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata uwayen ya su hido yara domin a musu saboda kare wasu cututtuka saboda inda illa ce ba yiwa a musu. Kayan ce Salisu na rike ni ne nan garin. Wannan shausha da ake ba lahi ba. Matsalai ba a karban ka da rigakafin ta da lokacin da kake so. dumin mun da zamana ake bada shi wani bisa a bada sai lokacin ya wuce ka bi salamun gidan wani za ka da same polio shi kuma dan shi na masara wurin ka babu kini ya za ya kamata ka ɗauko maganin kamai daga na masara sai ka da same polio sai ya wuce wannan kayan maganin wani likita tubus ta kama wani ka a kai da an je likita sai a cika takarda a bashi kuɗi kuma ƙarshe maganin ka duk akwai irin matsalolin da wani in ya yarda wani ba ya yarda muna da goyon baya rabi rabi ne wani bangare muna da goyon wani bangare ba mu goyon baya amma in ya gani kasa to dole ne duk abin da ya tarbe shi shi ma sai tarkan gwamnati an kan hoda ka ko ma na miye ba ya tsammanin kawo da shi sai ka mai ka gane akwai shakuma na jawa yanzu lokacin da ake ba da allura ta yara yan ta shidda kuma sai yan mata za akwai shakku wani mai ya haƙarin ka kan ka zo ka yi magana an ji an ma yara a bi ka cikin lakwal ba a shawarci waye ba kawai sai a taro mushe direkta na shi shi sai a ma yara su ba da wada to mun bisa wannan ra'ayoyi namu wannan ana yin wannan allurai mu dai ma ga amfanin su saboda abubuwan da ake cewa suna ba da kariya bisa abubuwan to sai mu ga ba su da wani tasiri bisa wani abu ko kuma misalin rashin ba da magoyan baya yanzu akwai larurori da yawa misali kamar su masasaran nan ta cizon sauro ko wasu rushin laya gashi nan ko kan majinan da in ta samu abin ga in kaje to sai zamanto su ba su iya taimaka muku da wani abu ba irin yadda kake mace amma kuma in ya zamanto wannan abubuwan sai a zo kuma a tilasta muku dole ko da baka yarda sai an muka abin kenan in ka diba abin yana da wata manufa daban dr mamman gazobi kwararren likita ne a babban asibitin tasawa ya yi karin bayani kan rigakafi abin da ake cema rigakafi wasu sinadarai ne kamar magani wanda ake ma yara allurai sabida su samu garkuwar jiki bisa kan wa'annan cututtuka da ake wani rigakafi kenan dai a takaice don ta kare yara ne daga cututtuka iri-iri da kwai na na yara daga aihuwa har zuwa wata 23 sannan kuma da kwai mata masu junna wajen yara da an aihi yaro ya kamata a ce an ɗasa mishi maganin polio sannan za a mishi allurar rigakahi ta bcg shine ake cima rigakafin babban tari shi kuma wannan dashen magani da ake yi na farko wanda yaro yake samu shine ake cima polio zero sannan in uwa ta yi kwana 42 za a maida shi a mishi allurai kamar ma hakan ga za a mishi dashen polio za a mishi allura ta cinya za a bashi magani na shanar rigakafin zawo mai tsanani shine ake ce rota. sannan in aka yi sati hudu kuma bayan wannan allura ta farko kuma za a maimaita wa'annan allurorin da na zana sannan kuma in yaro ya sati goma sha hudu za a maida shi ma gidan likita a sake yi mishi wa'annan allurorin na cinya amma ga na uku babu wannan magani na rota da ake ake dasawa ga baki na rigakafin zawo mai tsanani shi tun da biyu ne ake badawa aka bada da farko da na biyu shi kenan sannan na uku ana yin allura ta cinya ita wannan allura ta cinya tana rigakafin ciwo biyar da kwai kukugi da kwai ciwon dahi da kwai hanta-hanta da kwai ciwuka wanda suke sa nau'in hepatitis ciwon hanta da wani nau'i na dan sankaro magani biyar take rigakafi sannan in yaro ya wata shida ana bashi vitamin a sannan shi kenan sai yaro ya yi wata tara sannan za a mishi rigakafin kyanda da ta ɗan sankarau nau'in a da yake shi kwayoyin cuta masu dan sankarau nau'i nau'i ne amma shi wannan na a ne ake yi kuma kowa ya sani yanzu sai a ce alhamdulillahi wannan cuta ta kyanda da su dan sankarau sun yi sauki kenan abin da yasa suka kai wannan sauki mafi yawa dan ana yi ma al'umma wannan rigakafi ne sannan in yaro ya shekara za a kai shi gidan likita sai a bashi maganin tsutsar ciki da ake cema albandazol kuma sannan a sake bashi vitamin a da yake ita vitamin a duwata shida shida ne ake badata sannan ba a kare awo ba mafi yawa matsalolin da ake samu na mata da an ce an kare wa'annan alluran nan guda uku da ta wata tara sai a ce ai shikenan allurai sun kare da kwai allura ta kyanda da ake ta biyu daga wata goma sha shida kenan in yaro yayi shekara daya da rabi ana mishi wannan rigakafin na biyu na cutar kyanda sannan kuma in ya zo wata shida ya yi a bashi vitamin a a takaice wajen yara alluran da ake yi to maimaita alluran nan kan yaro suna ƙara ƙarihin kuzarin garkuwar yaran ne sabida in aka yi allura ta farko waɗansu yaran jikinsu ba ya amsawa ya ba su rigakafin wannan cutar kenan in aka ƙara ta biyu kenan kamar an ƙara ƙarfafa garkuwar jikin shi ne bangaren mata rigakafi so ne da ake yi duk mace wadda take tsara aihuwa ta samu rigakafi biyar in ta samu rigakafi biyar shi kenan ita ba ta sake wani rigakafi gashi dalla dalla zani badawa ya kamata a ce mace da ta samu juna ta farko da ta ga wata ya bace ta ta tattaye wajen awo aka diba aka tabbatar da ciki ne za a yi mata allura ta farko sannan in aka mata allura ta farko za a ba ta sati sati hudu ta dawo in ta dawo sati hudu za a mata allura ta biyu kenan in aka mata wannan allura ta biyu ba a sake yi mata allura sai ta uku sai an shekara koko lokacin wani ɗaukar ciki sannan a yi ta hudu lokacin ta ɗauki wani ciki koko bayan shekara guda ko kuma in ta samu wani ciki ta zo wani awo sannan ta biyar shekara ɗaya bayan an yi ta hudu ko kuma in ta sake ɗaukar wani ciki na uku ko na hudu tun da kamar yadda na ce maka ka gani ga ciki na farko a mata biyu ga ciki na biyu a yi guda ga ciki na uku a yi guda kenan ga ciki na hudu a ciki allurai shi amfanin wannan allura ta rigakafin cutar dahi musamman an ga mafi yawan mata waɗansu ba su aihuwa gidan likita in aka aihu gida kau da kwai kwayar cutar nan ta dahi wadda ke sanyawa a samu tetanus mene tetanus cutar dahi wadda ke ke sa yaro ko ya zo eh, a kankanbare ko ko ita kankanta uwai shine amfani mai in aka samu mace ta samu wannan allura to da izinin ubangiji wannan cutar dahi ta kare kanta ta kare duk yaran da za ta aihuwa daga wannan cutar. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar nake muku fatan alheri mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. ma ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.